Barkan ku da haka ‘yan uwa matasa barkan sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa kenan tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Rafiya kike Mira da dama. Lahiya lau Fanta ya kike? Alhamdulillah. To yau mi ke labari? A yau Mira za mu fara duba yadda ɗalibai suka koma makaranta babban birnin Yamai. Sannan cikin takaitaccen rahoton mu za mu kama hanyar Bengu inda noman rake bai ba da sakamakon da ake jira ba. Da ƙarshe sai filim na wasannin motsa jiki. Mira an koma makarantar Boko na shekara ta 2024 shekara ta 2025 a ranar 28 ga watan Oktoba da ya gabata a dukkanin fadin kasar Nijar. Ɗalibai fiye da miliyan hudu da rabi malaman makaranta da masu horo kusa da su dubu ɗari da ishirin su ne suka sake kama hanyar makaranta. Bayan sati ɗaya da komawar su abokiyar aikin mu kai ta Abdurrahman ta ziyarci wata makarantar Yamai don ganin yadda aka tsunduma cikin karatu. Hutu 'yan makaranta ya zo ƙarshe 'yan makaranta sun kama hanyar makaranta a yanzu a birnin yamai alise isa korombe lokacin karin kumallon 'yan makaranta ne kowanne na shigalin shi can kan wani banci muka da wasu 'yan makaranta uku da na dai sun soma karatu mun samu jadawalin wasu maudu'ai wasu ma kuma har sun shiga karatu gidan-gidan. A fannin falsafa mun fara amma ba mu kare babin ba. Yau mun fara da istuwar jiwo tarihin Afirka ta yamma karni na goma sha tara. Guri na shine in yi karatu tukuru. Sani bakwai shine shugaban makarantar yana sanye da tufafin shi masu launin anta-anta yana zaune kan biron shi da tilin takardu a gaban shi. Ya mana tsokaci kamar haka. Mun fara karatu tun ranar da aka soma makaranta za mu ci gaba da karɓar sabbin ɗalibai. Muna aiki da ɗaliban da suka zo nan. Ɗaliban da suka buƙaci a sauya musu makaranta zuwa makarantarmu ko da takardar su bata fito ba idan suka nuna mana shaida muna karɓar su don kada su yi latti musamman ɗaliban da suke ajin jarabawa. A cewar wannan 'yan makarantar ya kamata su dukufa kan karatu tun yanzu hakan zai sa su samu sakamako mai kyau a ƙarshen shekara. Mira batun dakile labarun ƙarya ya kasance jigon horo a ranar Laraba wanda cibiyar kula da harkokin tsaro ta Geneva wato DECAF ta shirya domin ƙungiyoyin matasa da kuma kungiyar 'yan scout na Nijar. Haka ne gora an yi haka ne don samu ƙarin bayani bisa kan harakar jarida saboda su wayar da kan matasa don yaƙi da rashin tsaro. Ƙarin bayani tare da Etienne Chargé de Projet na Decaf a firar shi da Habiba Ahmed. Saboda a yau idan muna horar da masu ba da horo da suke aiki a cikin ƙungiyoyin matasa kamar irin su scout da majalisar matasa da masu kare haƙƙin mata domin mu ba su kayan aiki ne idan sun koma su wayar da kawunan matasa domin su samu kwarewa A yau ta hanyar wannan horon muna da manufofi da muke son a yada ga matasa. Muna fatan abin ya kai ga matasa. Mira domin jajircewar matasan Agadis da kuma inganta yanayin da suke ciki. kungiya mai zaman kanta Headtamat ta hanyar wani aiki nata ta horar da matasa kusan 150 maza da mata. Wannan aiki ne mai cike da buri ga makomar matasan agades a cewar masu gabatar da shirin. Ga dai fassarar rahoton Anise Karim don ƙarin bayani. Jimlar matasa 150 ne masu shekaru 15 zuwa 35 suka samu horo a fannin gyaran famfo da janareto mai aiki da huta da kuma mai aiki da zahir rana da aikin garake da noma mai dorewa da kuma husa'o'i na kiwon dabbobi da na kashi Wannan wata dama ce a gare su. za su samu sana'ar yi kuma su samu 'yan kuɗaɗe kamar yadda shugaban tsarin aksar musa ya bayyana Gungun da wannan projen ya zaɓa su ne waɗanda suka bar makaranta kuma suke zaman kashe wando. Waɗanda muka baiwa horon za mu ba su kayan aiki domin su fara aikin kai tsaye kaka abin da suka koya za mu tattara matasan da za mu baiwa horo akan kirkira da kuma kula da masana'antu mun ne jin ta bakin wa'inda ke ɗaukan wannan horon ta hanyar wannan tsarin inda suka bayyana mana cewar za su jarraba abubuwan da suka koya na samu horo akan dabarun kiyo idan na koma gida zan sayi waɗansu 'yan dabbobi na fara kiyo an koya mana kiwon kaji ne da ake ba kaji abinci ba aka ba su abinci mintuttuka sai su awa guda zuwa awa shida. Eh, An horar da ni akan abin da ya shafi gyara famfo da kuma saka tiyunan famfo ina son na fara gwada abin da aka koya tsawon lokacin da za su tafiyar da wannan ayyukan matasan za su samu tallafi da kulawar magabata kamar yadda gwamnan jihar agadas ya bayyana. Mira a ƙauyen Bengu da ke gundumar Gaya ana ci gaba da girbin rake. Sai dai yanayin wannan shekara yana da wahala sosai domin gonaki da dama sun cika da ambaliyar ruwan dalal foga. Hakan ya ƙara tsaukaka aikin manoma. Ga dai rahoton fadal Alu da ya shirya. Muna cikin gonakan rake matasa ne ke aiki ba shi ba gani duk da cewa suna cikin ruwa tsumbul wasu har ga gwiwa. Wannan yanayin na kawo cikas ga girban raken. Bana rake alhamdulillah amma bana yanayin ta akwai ɗan karancin al'amarin samu gare ta saboda ba dan komai ba ruwa da ya ci daji yanzu ma wanka ai ga gashi cikin ruwa muke gadi ba wata musara mu bata dan ta lalace wata kuma tana cikin halin lahiya sai mu kai da ita wurin masaya. Sabanin shekarun da suka gabata, manoma na fargaban cewar bana sakamakon ba zai yi kyau ba. Gaskiya ba wurin ga alhamdulillah mun diba arki amma bana da Allah kawo ruwa to gaskiya ga tanan dai ko ina wace da yake Allah yake kawo abu dole abin mu Allah lamarin amma gaskiya garin mu ana aiki ana nema kuma ana samu alhamdulillah eh gaskiya muna samu abinci amma gaskiya ka haimaci da wahala muke ci ganin cewa kulliya bata biya kuɗin sabuli ba matasan manoman na Bengu sun kuduri aniyar dasa a rake tare da ƙara adadin takin na zamani to muna yin tausa sannan mu kakkace iri mu so sannan mu shiga da dasa kamar adadin ɗiwanta tana kai wata tara. Manoma na sa ran cewa wannan sabuwar dubarar za ta maye gurbin asarar da suka yi bara. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da mutar Muhammadu. A fagen wasanni na wannan rana Asabar za mu yi magana ne akan bude kakar wasanni kwallon kafa a wannan shekara da shekara mai zuwa. Yau tara ga wata ne aka bude kwamɓalar Super Liga a dukkan sassan kasa A wannan kwamɓala zai bai wa ƙungiyoyin 'yan wasa damar nuna su da ke kai su su wakilci ƙasar Nijar a wasannin Liga na Afirka. 'Yan wasan Sahel hell sporting club da liberty football club ne za su bude fagen kwambalar a filin wasa na stade general sani kunce da ke nan yamai a jimilla 'yan wasa goma sha biyar za su fafata inda 'yan wasa asgnn na yamai za su nemi mataki na uku a yayin da 'yan wasan promise wambai ac da as e za su fara kakar wasanninsu a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu